الشيطان الرجيم من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a wannan masallacin mai albarka masallacin abdullahi bin masu da radiyallahu anhu a nan cikin garin augi sai da fata augi local government domin ci gaba da karatu a cikin littafin allah da tsalki irin wani sallama gaba ɗaya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara wa allah godiya maɗaukakin sarki da ya kawo yau muna 23 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna biyar ga watan biyar miladiyya haihu annabi isa shekara 2021 muna fatar allah shi ne jagora ya Allah ka biya bukatun na alkhairi Allah mana cikin kwanaki masu albarka Allah ka samu ya dace samu dace da wannan dare da wannan laifin kadar ya Allah Allah ka ruwa mana asiri ka samu gama lafiya shi ku siya samanin mu Allah shi masa ramaki sotul zalzala Allah rama ya ce sotul zilzila ana cewa zilzila kuma ta zalzala duk wanda ka faɗa ya yi. wannan sura ana cewa sotul zalzala ko zilzila makiyya an saukar da ita gabanin hijira awon madina ko kuma bayan hijira an saukar da ita abinda aka cimma zilzila ko zalzala a girgiza abu a jizila shi ne wato zalzala akwai zilzal shi ne girgiza zilzal al'arzu girgizar kasa kasa ta girgiza sai ta dan kada haka suka ga abubuwa sun sun samu an samu matsala wahiyar samani aya ta dauke da ayoyi takwas to ku biro an kai fiye ta kurujin nasu min kuburihim tana ba da labari dangane da yadda mutane suke fitowa daga cikin kaburinsu lilbas domin tashin kiyama lilhassi ala amin kai don a ita mutane su yi aikin alheri ka yi aiki a nan domin a tsara za a fito da ke cikin ƙasa sai aikun kake kai ko mahama allah duk da aiki a yi mai karamci ka aikata shi wata hadiri da kuma ta suwa an kulle shan da kone irin sharri ka zalika shi maka ba haka shi yasa sun aya a ƙarshen aya allah ya kuma yi amal mutara da rikin khairan wa man ya amal mutara da rikin sharran shi yasa aka san mutum ya aiki a da ko ɗan kaɗan nan ko da hannun mutum zai gaba ƙwabar musulunci ya ga tafi ta wanke shi suka gyara ba ko kaɗan mutum fiye wuta ya sha ko allah mai guntun goro ka bashi ko ka ɓalla mai dabino ka bashi ya ci aiki alheri ne kada ka walakanta shi bismillahir rahmanir rahim muna buɗe wannan suwa da suna allah mai rahama mai jin kai idza zulzilatil ardh allah ta'ala ya ce idan aka girgiza ƙasa. hurrikat liqiyam sa'a aka jijjiga ta domin tashi kiyama zilzalaha wato irin girgiza wanda ya dace da ita ai ta harika hashri almunasib li azmatiha girgiza mai tsanani wanda ya dace da girmanta kuma ka san wani abu idan za a girgiza ta da ƙasar garin auge da ƙasar makka da ƙasar ko'ina duniya girgizar wanda a yi mata za a girgiza ta a kaɗa ta duk abin da ake cikinta hito shi na allah maɗaukakin sarki ce wa asirin a afkala wa asirin ardu afkala sai ƙasa ta fitar da nauyayen abubuwan da a cikin ta. cikinta kunuzuha ƙila tukurin ardu kunuzuha zamanin isa wa ma ba'adar za ta fitar da kayayyakin da a cikinta na taskoki a ajiye cikinta nan malamai suka ce ana nihin mutane da ake domin mutane da cikin kasa ajiya shi Allah Allah ya ce kasa ajiye su ko ka mutu kasa ka dawo ajiya shi Allah lokacin da Allah ga wasu a shi kawai shi wasu malamai suka ce a akwai ajiye ajiye da Allah ya ce fasan zamanin annabi Isa har zuwa wanda lokacin haka shan duniya za a fito da karafa a fito da uranium a fito da duk abin da a cikin kasa da zinari da sauransu to Allah ka ba mu ikon gane domin sun kace ita a asalaha shi mutum nauyi ne cikin kasa ya kasa shi kazalika ina raye saman kasa shi ma nauyi ne wa tahmilu ku. ila baladin lam kunu balighihi illa bi shikl al-anfus za su dauki nauyayen su suwa kuma mana za su dauki mutane

amma ya ara su bisa nau'in suke na Allah ba su nan yake tsoro duniya ya ja kaya ya yi nauyi amma wallahi saboda ba mutunan kirki ba ne za a dogo shi ara sunan suke na Allah bai ko nan yake tsoro saboda ba nauyi da shi shi ku za a ga mutum dan prince bai ko da wani girma a duniya ga yan afirka ya ɗauki shi goyi a ɗauka goya amma saboda mutumin kirki ne ya yi aikin kwarai in an doko shi ya yi nauyin duwatsun makka ya yi duwatsun makka nauyi to Allah ka samu dace to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙarar insanu mala sai mutum wanda a kafin sai ce wani yasa mai kasa ne tana girgiza duniya ba haka muka santa ba me yasa tana girgiza ne hmm? sai Allah ta'ala ya ce yau ma idin wannan yini kasa to hadis akhbara tana ba da labaran to khubiru bima amila alaiha tana ba da abin da aka yi sama da gaita min khairin wa na na khairin sharrin da ba da labarin duk abinda ka san kai saman kasa cikin dare da marice da ina garin da ba garin ba kasa sai ta ba da labari sallolin da an kai sama ta ba da labari duk wasu ayyukan da aka yi sama sai ta ba da labari ji Allah shi abdi an rabbaka aw hala domin ubangijin kai mata wahayi ta faɗi abinda aka yi suka yi o'o oh, oh, Allah sai adda yi kadiba ga ne wa musulmi mutum ya ce ya abu ya koyi babu wanda ya sani to amma saboda Allah na son ya kafa shaidu mai ƙarfi sai Allah ya ce ƙasa ce ba da labari ni an kai bisa gare ki da aikin da an kai da daddare da aikin da an kai da mareci da aikin da an kai da sahi ka ta ba da labari suna ba da labarin duka abin da aka saba gai saboda Allah ya masa wahayi sai magana wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi tashhadu ala kulli abdin aw amatin bi kulli ma amila ala zahiri kasa za ta ba da shaida akan kowane bawa ko kuma kowace goya da duk abin da ya aikata a bayan sai ta faɗi ba ta koyewa saboda Allah ya ce faɗi to Allah ya ba mu ikon gane Allah ya samu lafiya da sai Allah ta'ala ya ce يومئذ يصدر Allah madaukakin sarki yace yawma idin wannan ne alqiyama yasduru nas mutane za su juyo yansarifuna min mawqitin hisab za su juyo daga inda za a yi tsayon hisabi ashtatan suna daban-daban fa'afidu za ta yamin akwai mai rikon lissafin ga hannun dama ila aljanna zuwa aljanna wa afidu za ta shimali mai rikon lissafin ga hannun hagu ila na shi ko zuwa wuta ke nan kowa daban-daban ne liyurau a amalahun don a gwada masu ayyukansu Da za a gwada masu kamakon ayyukansu mai aljannati a wani na ko a duna ko wuta allah ya kare mu sai allah ta'ala ya ce manyan ya amal mai tsara da wani ayoyi mafi ban tsoro cikin qur'ani akhwafu ayatin fil qur'an aya mafi ban tsoro cikin qur'ani ce wannan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala sharran yarahu sai ya ko wace ban tsoro cikin qur'ani saboda ne saboda tana gwada maka cewa duk aikin da kai ko da kadan na kusan kusan kwayar zarra kwayar zarra kuma an ce ba a ganta da ido haka sai an sa mata microscope abin nan mai zoom din abu mai mai da abu karami kuma sannan aka ganin kwayar zarra to ko kuwa kusan kusan haka na kai aiki na alheri Allah sai ya zura mashi ga aikin na kai an da kuma haka sai ka mun ko ka ɗauka ba kun yi bane shi yasa manzo Allah ya ce iyyakum muhaqqiratu dhunub hatta da ku da ƙananan zunubai wanda aka ɗauka ba koyi bane yace za su faru su yi wa halaka mutum ƙananan zunubai suna halaka mutum ka ɗauka ba kai komi ba ka yi yau ka yi gudu jibi ka yi sun taru sun yi wasu halakata ubangiji allah ya kare allah ta'ala ya ce kuma ya amal tsara zarra duk wanda ya aiki kwatankwacin kwayar zarra zinatun nawalatin sabira nauyin karamar turuwa ya tsinu khairan na alheri ya rabu allah ta zai gani shi ya rasa babu zai gani sakamakon wannan aiki wa man ya amal misqala zarra duk wanda ya aiki kwatankwacin kwayar zarra sharran na sharri ya rahu zai ga sakamakon sa yadda za a wuce da sakamakon nan wani haza kalan nabi biyu alaihi saboda haka manzon Allah ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamr ku ji tsoron wuta Allah ko da ta hanyar sarar da tsagin dabino faman mai yajid wanda ga samu tsagin dabino ba bi kalimatin ba. to ya nemi kariya daga wutar Allah ta hanyar kudin kalma mai daɗi faɗa mutum magana mai sanyi wanda zai jin daɗin ta sai ce fa hadihi akhwafu ayatin fil qur'an wannan ita ce aya mafi ban tsoro a cikin alqur'ani mai girma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man qara'a idza zullat al-ard zilzalaha duk wanda ya kanta wannan sura arba'a marrat so hudu kaman qara'a al kullum zai zama kaman wanda ya kanta qur'ani baki daya rawahu sa'alabi bi sanadin da'if lakin yashhadu lahu ma rawahu ibn abi shayba marfu'an idza zulzilati ta'dilu rubu al-qur'an wannan sura idza zulzilat tana dare da ɗaya bisa na qur'ani wata da kuma aka ce tana dare da rabin qur'ani duk mutum da ya san so hudu Allah zai bashi dada kamar wanda ya ci qur'ani gaba ɗaya jama'a akwai alheri ko babu dan ya kamata a matsa kai miki ko ba haka ba Allah ya samu dace gaba sai Allah kuke sarki ya ci ليلة وهي إحدى آية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات ضبحا فالمغيرات صبحا سورة العاديات ko suratul wannan sura kan sotul adiyat ibn al-sama adiyat irin gudun da doki kai da ƙaihi al-adwi irin gudun doki adiyat su ne dawaki masu gudun zuwa masu gudun da sauri zuwa kai hari shi suna al-adiyat saboda doki gudun ya sha mana gudun rakuni ba gudana jama'a ina fata mun gane magana shi yasa wanda ka sanya gaba ne ya yi gaba da gaba lokacin doki yake a buzi wallahi duk wanda ya gaba da gaba da shi suka buga to ya halaka saboda doki in yana gudu da ƙarfi ya tafiya kuma aka ce babu dabbar da adda kwantoral da gudu kamar doki yana iya cikin gudun da yake a guje babu gama babu azumi kuma ka tsaye sai ya tsaya tak yana iya sannan gaban nan nasi da ka gani duk wani abu mai ƙarfi yi gaba yayi gaba da gaba da shi wallahi na ba shi yasa shi doki aka son yaƙi da shi da ka gani saboda da kawaku ne da gaba ne duka yaƙi suka yi sannan ya san abu abokin adawa ya san ta hanyar za a bi a gaba da shi yana irin taɓarya kun gana taɓarya ko ya ɗaga ƙawa na gaba sama don shi faɗa da wanda abokin abokin faɗa to shi yasa ga a ka'ida duk wanda ya ce wurin yaƙi da doki kaso uku za a bashi an za a raba ganima kaso uku za a bashi shi kaso guda ka dauke da shi a kaso biyu wanda kuma ya ce hannu rabbana daga shi sai biyu ne bai sai dauki ba shi ko kaso guda za a bashi abin da ya sa aka yata saboda wanda a dace doki ya hika shirin zuwa yaki kuma ya hika ba su taimako sosai sannan bayan haka na abin da ya sa an ka baya kaso biyu saboda ciwon doki ba wasa na ba doki shi da kaso biyu kai da kaso guda shi ko wanda ya ce da daga shi ta takobi ne kaso guda za a bashi har da wanda ya ce daga kuma kaso guda za a bashi zama ina fata mun gana zan raƙoyi ne wata raƙoyi ba wani haɗa cida ba shi ne ya ke ba zama ina fata mun fahimci wannan to Allah ka ba mu ikon gane wannan sura an saukar da ita makiya gabanin hijira mu aw madina ko madina hiya ihda asharata aya ta dauke da ayoyi goma sha ɗaya wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda a jagoran darasin wannan sura muharabatul kuffari sune ya kafirai bil ta hanyar kai musu hari wal quwwati da kuma karfi wa bil lisani hadda harshe wa taqwifi kuma wannan sura tana bada tsoro li izati suya amalin don kusar da mugun aikin kafirai bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai wal adiyat Allah ya ce na rantse da gudun doki ko na rantse dawaki masu gudu lokacin da suka yi hari a kasama bil khayli Allah ya rantse da dawaki ta'adu fil gazwi wata ke gudu a cikin yaki wata biyu kuma ta waye gari hasa ya zana yi sabhan Allah ya ce cikin suna kuka Al-hali cikin suna kuka maluma suka ce akwai dabbobi guda uku waɗanda sun suna gudu cikin suna kuka kuma ba kukan ciwo na cikin suka yi ba a saboda gudun suka yi kayan cikin suna wani ƙuri aka ce akwai doki akwai kare akwai dila waɗanda dabbobi guda uku sun suna gudu cikin suna kuka kuma ba ciwon ciki ba ne a haka dina Allah ya rubuta su shi na Allah ta'ala ya ce na rantse da dawaki masu gudu da sauri lokacin kai hari kuma cikin suna fasa sai Allah ta'ala ya falmuriya kuma na rantse da dawaki masu tada adahan wato wuta bi firi hada da abin nasu ko hoton idan ana yaƙi inda akwai duwatsu ko hoton doki wuta ya kai su a wallahi saboda a gwada ma shi doki shirye yake jiki babu inda da sauƙin ciki ne ko hoto da ina bugun duki wuta na fita shine Allah ta'ala yake ce qadafa ina rasuwa dawaki masu tada wuta wato da kuma su lokacin yaki Idan sarat al za su al-hijarati bil-layl idan ana inda akwai kasa mai duwatsu da dare sai ga wuta tana isa amma inda rana ba a ganin wannan wutar amma da dare saboda kuma na bugun kamar dutse ya game da dutse ko kai ya game da kai sai ga wuta ta tashi sai Allah ta'ala shi falmuriyati ko na rantse da duwatsu na rantse da dawaki masu kai hari ba lokacin asuba alkhairu tujiru alal aduwi wa subhi dawaki masu kai hari akan makiya lokacin asuba domin mafi yawanci yaƙin musulmi lokacin asuba ne domin kahirai sun sha biya da daddare sun kai har ƙarfe kun dare ba su kwana ba lokacin asuba kwana ya ila saboda haka da an ci har musu ina bisa cikin sara akan su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kai hari da kai hari da dare sai lokacin asuba malamai suka ce yayi haka ne saboda garin da zai yaka ya gane akwai musulmi ko babu idan lokacin asuba yayi za a kira sallah a yi kiran sallah na daya ai na biyu kenan idan ya zan garin musulmi ne kiran sallah ta fice waɗanda garin musulmi ne saboda an taɓa gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani gari aka ce kahirai to dama al'adar manzo Allah sai a asuba ta yi yayi shirin sahabbai ne sun sallah kuma sai a akai hari to ko sai jira kira sallah a ah, shi musulmai ne ba mu gana yake su sai sannan bayan haka na an taba cewa mutanen ƙasar da tamu aka ce mashi Usmanu aiwa musulmai ba ne, shehu Usmanu ya shirya zai kawo yaki sai sai da asuba ta yi ko sai jikin sallah ya game ko ina shi abinda an san abin ƙarya ne da an kace kasa kabi ka na to ga kira sallah ana ji ko ina wani ji Allah ya da shi. eh ba mu gana shiga yaki to wala kai a cikin musulmi dan wanda zaka yaka kaga babu wannan ke shefa shehu usman bai yaki mutanen kai ba ko ba ya ko dai ya ko da musulmi na gaba to Allah ka ba mu ikon gani to Allah wadda sarki ya rantsi da dawaki masu kai hari lokacin asuba Allah ya ce fa asarna fa asarna bihi jam'a na'am fa wasaqna bihi jam'a Allah ta'ala ya ce fa na bihi sai su zaburar da bihi sanadiyar kai wannan harin naka an tsura ta mutum ta game ko ina doki ya yasa da kura saboda in yi kwancikwancin kwana ya tuma ya fado ya sheka da gudu ya tsaya ta ya kura ta sashi to Allah na rantsuwa da dawaki masu kai hari lokacin asuba sai kura ta turmuke ta muske ko ina shi afa sama bihi naqa ya ce naqa ani al-gubar kura kenan Allah ya ce fa wasatna bihi jama'a sai su ga tsakiyar jama'a doki ya iya ce sai shiga tsakiyar jama'a aka yaƙi shiga a juya da shi a juya nan shi ana yaki. shi suna yi wanda a sama gai suna yi shi a fawa sa bihi bihe jama'a sai su shiga da fadiyar wannan kura wato jam'an cikin jama'a min adu daga cikin makiya ai sirna wasu da husu su kasance tsakiyar jama'a sai Allah ta'ala ya ce innal insana innal insana rasuli kun ga Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa wajen rantsuwa uku ko hudu ko biyar ma sai Allah ya ce abinda jawabi na rantsuwa innal insana lalle mutum wanda a kafiri li rabbihi game da ubangijin sa lakalur ne yawan butulci ne yana da yawan butulci ga abinda an kai masa bai tsaya ne safamina na Allah ya min Allah ya halitta ni kyauta ya bani abinci kyauta ya shiga ni wurin zama kyauta ya fita abinci na aka abincin kowa kyauta to ya kamata in gode ma Allah akan wadda ni'ima amma da adam bai shi yasa Allah ta'ala ya ce innal insana li rabbih lakanud lalle dan adam mutun game da ubangin sa lakanud mai yawan mutunci ne lakafurun bihamdi bihamdi ni'amihi ko ni'imatihi ta'ala mai yawan fice ga ni'imar ubangin sa bai godiya ga Allah madaukakin sarki yan uwa musulmi irin ni'imar da Allah ya wa mutum inda dawaki na Allah ya wata wallahi shi mu godiya ni'imar da Allah ya wa dan adam inda jinnu na an kawa ita sai ya himu sai sun himu godiya amma dan adam rayuwa ta bai da yawan godiya yanzu ku dibi yan siyasa yanzu dan siyasa in ka taho in ya toye tsoka ya kawo alheri ya ba sai kai ta godiya sai ka faɗa ma yan uwa kowa kai Allah ya wani ya taimaka ai dubu ɗari ya bani to ka bashi shi wata shida in wata shida sun ka wuce wala zai kuma dibin tsara mai wasu sun ba tsara mai wasu wa kwanaki ka fara bacin kan zai shi ba ina fasin gane magana to rayuwar ɗan adam ta haka duk wanda kaka ba yanzu ka yi matakka wanda a gidanka duk alherin da haka ba ta wata rana irin ta ba ta ci ba ta ubon wani ka ba to haka halin mutum yake shi da in kana bashi kullum kullum yanzu baka bashi ba sai ya ga kai ba na ƙwaya ke ba sai dinga ba. to balle ubangin da ya halitta dan adam Allah da ya halitta mutum shi ya san har ne shi ya sanya da yake to Allah ka babu ikon gane sai Allah ya ce wa innahu ala zalika kuma lalle shi mutum game da wannan halin na butulci la shahidi mai shaida shi ma ya shaida kan haka ni na sani kai ka sani kowa mun san haka muke sai Allah ta'ala ya ce wa innahu wa innahu ta'ala ya ce wa inna kuma lalle shi dan adam li hubbil khair dan ne son dukiya alkhair an suka ce almal domin Allah ya kira ya kira alkhair cikin Qur'ani da ma'ana daban-daban alkhair yana ba da ma'ana imani alkhair yana ba da ma'ana dukiya alkhair yana ba da ma'ana lahiya saboda kowane yadda siyakin aya ya zo haka na Allah ka bayani saboda haka nan alkhairu yana magana dukiya wa innahu li hubbil khair lalle shi mutum dangane da son kudi la mai tsanani ne jama ko ba haka ba a manan ba ganin mutum na kudi na ya kaso ya shiga ziya gaba 15 wurin gina zinari ko a mutu ko a yare ko ba sun kudi na ga mutum ya kurɗa ya shiga ramin da allah ɗaya sun wani za a yi wallahi malam mun ce wani gari inda aka gina zinari ya ce wala mala saboda babu iska sai an samu wanka da nan sama an samu wata leda mai zurhi a zurara a aza fanka a hura mai iska su can kasa inda yake saboda zurhi ya yawa inda can babu iska don sai a kai mai iska da zai shaka a wata yanda yake ya fi yana gina duk wasan kuɗi na ba eh? yanzu malam kadiba mutanen masu wazala, gala kasan gala ko ana cida ana rugugugugu <laughs> ana kwatsa-kwatsa ta ga lokacin kusa ki ba an takalmi na mikomin gorata mikomin sai ga ya tsawo kayan yaki ana ruwan sama ana cida ana walƙiya sai ga yaki ya sai inda ya sai akan kullum masu masu suna yawo duk ba son dukiya na shi dai sai samu to sau daga dan adam game da son dukiya wallahi da tsanani na inda ibada ta an ce a wakana wallahi da wahala ai amma kuma musulunci ya san halin mutum aka ce yana gwamnan kowa ya sallah gida aka ce ma ladan aka ce in ana sanye tsanani ko ruwa kuma suka yi tsanani sai sai da zan yi kiran sallah ce sallu fi rihali sai ya ce jama'a kowa ya sallah gida liman ya ce a faɗa mu kowa ya salla gida ba a hituwa saboda bi saboda sanyi ko saboda ruwan sama to shi ko yanzu ga dan gala ya shiga ana ana wurin faɗa kuɗi to Allah ya mu ikon gane to shi da Allah ta'ala madaukakin sarki ki cewa afala ya alamu afala ya alamu ila Allah madaukakin sarki ce afala ya alamu shi dan adam wai bai sani ba idan idza buqfir idan aka tone wa uku ukhrija aka fitar da mafi mafi qubur al-ajna cikin kaburra na daga matattu wa'anda aka bunne a ciki wa hustila mafi sudur aka bayyana abinda a cikin kiraza zuka ta abin suka ɓoye na kafirci da imani aka bayyana shi saboda nan duniya za a ga mutum na rayuwa ta da ke amma kuma bai da imani ba sani wani munafukin Allah wani musuluncin da beso ne dai ka a gane dai ga wani ciki shi ya boye Allah ya kira sashi kiyama da sai an tuna abinda cikin zurata lai abinda ka boye cikin zuciya ka za a bayyana shi sai ka yi mamaki to Allah ya ɗaukacin sarki ya shi da adam bai sani ba idza bu usira idan aka tone ma fil qubur abinda cikin kaburra aka shi su waje wa husira kuma aka bayyana ma fil qubur abinda cikin kirara abin suka koyi na aqida to Allah ta'ala ya ce inda zai ga wannan da ya ga al'amari da masu kwarai da gaske sai Allah ta'ala ya ce inna rabbahum bihim inna rabbahum bihim yawma idin lakhbir Allah ta'ala ya ce inna rabbahum lalle ubangijin su bihim game da su yawma idin wannan yin lakabin ba da labari alimun Allah masani ne ga duk abin da bayi suka yi a duniya fayujazihim ala kufrihim sai saka musu akan kafirsu da kuburtun su uida damir jam'an nazara liman al-insan wa jimla jumla dallat ala maqul ya ala ay inna najazihi waqta ma zukira za mu saka mu dan adam lokacin da aka ambata shi yasa yan uwa musulmi abinda aka so wallahi mutum ya aqida kware akwai aqida na nan jibge ga mutum tare da mutum amma ya koyi aqida shi za ta zama da mutum a shirin da yake bai son sayi na abakar yana bakin cikin sayi na abakar ne wallahi bai son na ra'ayi Allah anha yana bakin cikin rayuwarta kuma ga da shi ya ɓoye ba bai faɗa ba saboda ne saboda su a ƙa'ida na an ba su ƙa'ida kafin na kuma masallaci duk inda kuka samu masallaci mutane ku soke cikin su ku so aka ɗi tare da su kada kada ku bari a gane a ku ku dai ku bi su a hankali a hankali sai kun ci su da yaƙi don shi ana iya tuwa shiga cikin kai zama tare da shekara goma ba a gane aƙida ce sai ya koyi mace kuma taƙiyya daga cikin usulu mazahibin akwai a tafiya shi ne ka koyi abin da kake ciki ba kai masallaci na gana nakan wata rana zaka zaki ya tafi wata wani gari ya iko su yi nasu masallaci ya ce wata wada muku wacce muku yi masallacin a rushe masallacin mai kuma cikin jama'a sun aka yasa kai cikin su an ce wata rana yan shi a sun ce makarwai wa'azi sun ka ce gidan karuwai sun ka iske magajiya sun ka ce abin da muka kawo muku mun kawo muku ziyara don mai muku nasiha don Allah ku bar lalata ku bar zina ku bar harkar banza ba ta da kyau abin da muka ba ku shara kowace kunan ka bar wannan haraka ta koma ko da auren da namu na mutu aka yi sai wata yasa ba ta ce to Allah malama mina na aka cima auren mutu'a sai ce abinda aka cima auren mutu'a shine kana iya auren sati guda da mutum ku rabu kana iya auren mutum wata guda kai har kwana guda kai har awa guda ma kana auren mutu. sai ce a ah, to ai in haka na ba mu da banki da mu da ku duk a to ba ganin kaba a dauke da kwana a dauke da kwana a baka kuɗi a tiya kwanda ya a daure a wani mutu a shi kuma ka bada sadaki na kwana guda ka ce a kwan da mace ka so ka mai shita shi ke na kawo mu kai akwai wani cikin su akwai wani tsakanin su duk guda ne kasu to ai duk kai mu guda hmm. now eh tattaki hmm goma da kaga mutum tana da kyawu kana san za a yi mu musu adadi ya su za ka bani to awa nawa za mu yi shi awa biyu za mu yi to ban dubu biyar shi ke sai ba su dubu biyar wai ya su dakin da sun ce awa biyu shi ke ta goma ta ce eh, ne sai ta kuma tafi ne. kaji wasu namiji goma ya ce mata da lillahi wa inna ilaihi to ubangiji Allah ya kare to ƙidu yan uwa musulmi da a cikin zukatan mutane ra ta sun kyamata sai Allah ya bayyana su Allah ya hidda aqida ƙwarai ya hidda mugunya aqida duk wanda aqida ce mugunya aqida ta ba ta ta ba wallahi sai an tuna mai a cikin sashen kiyama shi yasa imam musulmi mutum ya aƙida ƙwarai wallahi don ya samu gamawa lahiya gaban Allah ran sashin kiyama الله ka ba mu ikon ganewa gaba الله Allah faɗa kucin سورة القارعة مكية وهي إحدى عشر آية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم القارعة ما القارعة نعم وما Eh, sai malam gumi Allah shi masarawa da sosul ƙari'a abin sun alƙari'a mai ƙwanƙwasa ƙwanƙwasa suka ce bugu da ƙarfi ko gambo a to a bugai ya ce alamtar ya ne kulla ma ji isa ɗariƙar wajattu laha ɗiban wa ku hutsayi a ƙwanƙwashi ƙofa a buga don a buɗe abin da a ciki a ƙwanƙwashi zukata don su tsoro hankalin su ya tashi jama'a ina fatan fahimci wannan hadisi ya ce la ya tsoro a hadukun ahalahu lailan kar da yanku ya kwakwasa ma iyalin cikin dare idan mutum ya tafiya ya dawo da daddare ba a san da dawowa ce ba to kada ya ce buga ma kada ya ce buga ma mata ce ga mu ce buɗe ne kamar yadda malami na kawai ya yi ko ba gaskiya ba eh a imana wasu malami da kawai zuwa ya buga mai iyali kowa da dare zabban tsoro to amma kuma shi yin hakan ga ya yi alheri a Ya yi alheri bisa ga yayi so da sai dan iya so da sai abun sai yayi sai ban tsoro amma eh zama da cikin dare ya dawo iyali ya so da sai abin da ya faru mun ba da labari kamar yadda ibn kasir ibn kasir ya ba da labari a cikin albidaya wani haya ta shi professor mansur ya kawo labarin shi mutumin da ya yi dogo su ma shi da mutu ba har an kai mai wanka bai tashi ba har aka kai game da kafani bai tashi ba har aka ɗauke aka yi mai sallah duk bai tashi ba kai har aka ce makabarta a gini na kabari bai tashi ba kai sai da aka kai an binne cikin kabari an sa itace an dahe an sa ganye an sa ƙasa an sa komi an rufe duk bai tashi ko da Allah ya tafi dare yayi ko da ta tashi sai ji shi a ƙashin gidan bai iya buɗewa don bai iya hitowa abubuwan da an kafa yi nauyi da yawa bai iya buɗewa to shi na sai ko roƙo Allah ya yi ko kaka an kai sai ga ɓarawo ya so sa talaka wani ko da ɓarawo ya so sai ce kai wanda sabon ƙawari ina sa ran wanga bai daɗe kawo bai iya zuwa ba saboda haka shi ya kamata in tuni yana nan kai tsaye sai iji ƙasa ya jaye duk abin da aka jaye wa sai ɗaya ita ce ya ɗaya bai ce kawai sai ga mutu ya tashi da mu da yake kawa mai ciwon baki ba ya kwanci kwanci ba ya tashi shekara da kawai sai mutum na kaɗai hito ya kakaɗe ni ne sai kama hanyar yau gida da dare ɗin eh, lahiya lau ya hito ya ce gida ya ce kwan gwangwangwan ce wani na sai mai gidan gana <laughs> a wani mai gidan kan <laughs> su dai mutanen gen cikin fargaba sai sun ka buɗe to sun kuma shi yaro mutum na ka cikin lafiya ne kuma shi na wani kada an ka yaka an ka shiga gida sai an ka a koma ɗaki aka dinga wani labari to kaga cikin da ya buga wa iyali eh ai sun gaskiya labari shi wani ya mutu ya kaso ai yanzu inda za a kyas sai sa ya tawaye ya yi wanka yanzu بس ce kai wani عندي لا والله هو in ya gane wallahi bai yadda wallahi wani ko hankali na na kuma za a samu labari da shi barawon na aiki barawon zai ba da labari shi kai ya tuni wani kabri sai gami shi ya fasa daga sai labarin sai ya gami sai ya samu gaskiyar magana kenan labarin na gwada da in Allah bai kashe mutum ba Allah ba zai mutu sai lokaci to a ana nihin mai kwakwasa makiya an kira ta wato makiya saboda gabanin hijira aka fukar da ita وهي إحدى عشرة آية ما كده آية قوم شاهد فهي للوعد يتوقع آية أنت دون وعد كوي والتخويف دبار القلوب بأهوال القيامة هالا إذا بصر القيامة توسطوع تنهال القيامة قلوب wani akwai hilin kiyama jama'a mutum zai ga abubuwan ban tsoro hilin kiyama wallahi yace wal habbi lil qiyam bi amali da'a da kuma kwaita suwa akan mutum ya tsaye ga aikin da'a ga Allah ka tsaye kai ta aiki na na da'a li tasqil yuzan domin na ma'aunin kai nauyi yawan yawan hisab ran tashin kiyama kai ta yin aiki kai sallah kai sharar masallaci kai ka tai ziyarar iyayenka ka taimaka musu ka tai daji ka tai ayyukan alheri ka tai don ma'aunin kai nauyi ran tashin kiyama nauyin da aikin ka zai shi a zarar da kaga tashin kiyama wallahi Allah ta babu ikon gane bismillahir rahmanir rahim muna bude wannan suwa da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'ala ya ce alqari'a mai gwamfasa ai alqiyama allati taqra'u alqulubi ahwali alqiyama sau tana gwamfasa zukata da tsoratan da a cikin ta aw an-nafs ath-thaniya allati alqiyama ba'da ko kuma busa ta biyu wanda za a busa a tashi cikin kabari wadda alkiyama tana bayan ta sai Allah ya ce mal qari'a wani ce ce ban fasa hala tahwilu sha'a saboda banko ga sha'anin ta sai Allah ta'ala ya ce wa ma adraka me ya sanar da kai mal qari'a abin da ake cewa mai ban fasa ziyarta azimul lahi gina girmamawa ga gaita sai Allah ta'ala ya ce yawma yakunu an-nas kal farashin mabsus wato yini ne wanda mutane za su kasance da kasan fara abin watsewa ka gauga jaradul muntashir ya mutu ba abuhun fi ba lilhirar ya fi da kasan hirgitattun fari kamar farasa suna bisa ice ta yi dandazo sai ka teke kusurku sai ka jijjiga ita sai ga wata ita ta yi ta yi sama wata ta yi gabas wata ta yi yamma wata kudu ta yi wata faɗo ma ga jiki ta gigice ba sai za suna ba to haka za a ga mutane za su kasance ra tashin ya ka gauga in jaradi yadda ka san hirgita ta fara fara ta hirgice ba sai ina sana haka mutane za su tashi ga tashin kiyama kowa ya hirgice kowa bai sai ina zai na ba sai an samu wutar ta sanu mutane sai su kai su riga tara su to na Allah wa kin farki yace wa takunu al-jibal wa takunu jibal kal ahli al Allah ta'ala yake wata kumul jibal zuwa za su kasance kalbihi ne da kasan gashin sufi almarfush wato wanda an ka saki ga iska gashin sufi wanda an ka saki iska a ce. haka duk girman dutse za ga ya koma haka yadda kasan kankara an kara cikin ruwa a jima kaɗan sai ka sanar ke gaba ɗaya babu haka duk girman dutse za su koma za su sashin fiya ina dutse yake babu shi ya narki ya gaba da shi duk girma ne ya daga narki in ji Allah sai Allah ya ce fa amma man saqulat mawazin fa amma man saqulat mawazin na'am wa huwa fi 'ayshatin radiyah Na. Allah madaukakin sarki yace fa amma man saqulat mawazin amma wanda ma'aunin suka yi nauyi bi an har hasanatu ala sayyi'ati aka samu kyawawan sai yin jayi akan miyagun aikinsa. an buga an ga aiki na alheri ya yi nauyi ya yi yawa sikeri da Allah ga tafi kiyama duk wanda ya nauyi shi kai sama duk wanda ya nauyi shi kai sama wanda an ka ya sashi kasa amma marar duniya ba idan mutum ya karki ya yi abin da ya aza kaya saman abin nan saman jaki ko saman rafuri duk wayan suka yi nauyi suka yi suka yi kasa sannan ko suke duniya an ka ɗauko an ka aje na awon zinari ko wani abu duk wanda ya nauyi shi ne kasa amma skill na awon aiki na rasashin kiyama wanda ya nauyi shi ka yi sama Allah ta'ala ya ce wa na da'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a za a aje ma'aunai na adalci domin rasashin kiyama da tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunta kowace rai da komi ji Allah ma'aunai na Allah adalci ne shi ne Allah ta'ala ya ce duk wanda ayyukansu na kware suka nauyaya suka rinjaya Allah ya tafi huwa fi ishatin radiya shi ke cikin wata rayuwa yardadda radiya ay tadana suna cikin aljanna ay za tu rida ma'abus ya yarda bi an yardaha wato shi ke ya yarda da ita aw mardiyatun lahu ko kuma abin yarda gare shi da rayuwar kenan rayuwarka za zama Allah ya yarda da ita ke duk wanda aka samu aikin yarin jari kenan ya ba musu mutum ya kama jiki ne ya aiki jama'a kuma shi aiki kullun kama jiki na ba a ganin kowai itace an ka kai kowa su yake kama shi yi wanda adda abin nan mai yawa kana ganin ko kama jiki an ka akwai masu hankulin nuta Ina zai yin noti ya gamo ya sake noti ya gamo wani shi ku da san ya kama sai tata shi ko ta shi yana ta yana nuta yana tasowa sai kai ta hura ne da cika gora sai ya so ya samu buhu kuma a zuba su buwa ɗauki to wallahi kamata a yake a jirgin sun aka yi mutum ya kama jiki ya samu da yawa ko da haka zuwa gaban Allah aikinka ya yi yawa ha Allah ya ma shaida aikinka ya yi sai Allah ya ce ka wuce aljanna Allah ya ba ka adana kuma wallahi jama'a ku sani ran tashin kiyama aikin da za a auna mutum komai da na ba a ragewa ko dan kaɗan na sai ya rinjaya Allah ka ba mu ikon gane sai Allah madaukakin sarki yace wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyan na'am wa ma Allah ta'ala ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunan suka yi sauki suka saukaka wasu nauyi ba bi an raja har sai ya atu ala hasanatin ne aka samu miyagun aikin sai rin jari a kyawawan aikin sa aikin sa da ya na kwai ba su da yawa shi ba su talatin cikin ɗari ba Saba'in da sunan bayan an gama awon kaya na shi ma an ɗauko shi an auna Ya yi sakwai sakwai kuma yadda gaya muku ɗau manzo Allah ya ce za a zo da mutum gashi da ƙaton jiki ya ja kaya duniya amma ran ta kiyama sai a rayu na sikeli na Allah sai kuma ya kuma ɗan firin ko na yin hikin sauro bai ba amma za a zo da mutum ga ɗan ƙaramin mutum ɗan firin da shi amma wallahi saboda kyawawan halaye ne da kyawawan ɗabi'u ne ya yi nauyin duwatsun makka duwatsun tihama ya yi nauyin ƙwarai da gaske abdullahi dan mas'ud wata rana manzo Allah ya bari yana son wani ice ya aswaki da shi imam al-bukhari ya kaushe a cikin adabul mufrad yana son ya aswaki da wani ice sai abdullahi dan mas'ud dama gajeren mutum na wadana sai sauri ya kama rahin ita ya kama ya hau ya ce ya kama ita nan kawo guri yan kana suna da limbo sai suka fara dariya suna dariya sai manzo Allah ya ce wallahi kawo hudan mas'ul sai nauyin zuwa makka gaskiya ne Allah suna gansu ga sunan yan kanana inda za a ɗauko azza da skill ne Allah sai nauyin zuwa to saboda kashe sa yan gwa musulmi an su mutum ya zanna kwai zuciyarka babu mugu abu cikin ta sai alheri ba ka yin kowa da shari sai alheri amma in mutu ya zama mutum mashirantun mutum zunubai sun taru mai yawa Wala ya halaka to ubangiji Allah ya kare to shine Allah madaukakin sarki yace wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunan suka yi sauki ba su nauyi ba Allah ya ce ka umru hawaya abinda uwa tai wurin sauka ta ita ce hawaya sai Allah ya ce wa ma'azara ka mahiya me yasnar da ke ita hawiya din nan ko ka santa yace in baka santa ba hiya narun hamiya ita ce wata irin wuta ya bala'in suna wuta ya bala'in zafi hiya narun shaytul harara wuta ya tsananin zafi ita ce a uwa ta yi ubangiji Allah ya kare yan uwa musu duk inda aka ce uwa mutum hawiya ai yayi mugun ya uwa jama'a kada kai dan bana uwa kwaita wallahi mugun ya uwa ta jahannama ta kun san akwai hawiya akwai sakara akwai habu-habu akwai laza akwai sa'ira akwai jahibu duk waɗanda babu kuke cikin su ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah cikin sarki eh jama'a an guda min lokaci yi kuma ne ya kamata mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya mawala da kuskuren kuma Allah ka yahi mana muna roƙon Allah mu cikin sarki wa'anda ayoyin mu karantawa su barkar da a ciki daraja wanda a ciki ubangiji Allah ka samu dace da ita abin da muke ji mu kuma Allah ya kare Allah muna roƙon ka da shi jana muka ta aikin gada su suna ta yi tuwa lokacin karatun da dare da sahi da mai ce ubangiji Allah ya sa su kashin kwarai Allah sa su gama lahiya masu hawa da rashin lahiya cikin su ubangiji Allah ka ba su lahiya Allah ka shirya musu yan diyansu da jikokinsu ya Allah matasan ga namu su kuma Allah ka waraye su albarka Allah ka sa albarka a cikin rayuwarsu wa'anda ba su da aiki Allah ka hore musu aiki wa'anda adda aiki kuma Allah ka wa'aikin su albarka wa'anda amma kanta suna karatu Allah ya wa karatun su albarka ya sa a tsari lafiya kuma samu aiki mai albarka Allah nuna da kuka mata a cikin gida masu juna biyu Allah ka tukar da su lafiya wa'anda suke suna neman cikin su ba ba Allah ka ba su ne albarka Allah kada ka ba su mai wahal ta ya ubangi akwai wata masu ce malam ina yin ciki sai shi duk ne ciki wahala ya ka da ko na ka aifa na wahala ka roƙa min Allah ya zuna sai in samu ciki amma ka roƙa min Allah ya ban wanda bai wahala sa <laughs> Allahu akbar ka san Allah ya ga dama sai ba mace ciki sai ya zan babu wahala har ta haihu sai ban taba ciki mai sauki irin wanka ba to Allah bai iko na wata kuma sai ga in ta yi ciki da shi kenan an fara saboda wata ba ta ma sanin a ciki sai ya kai irin wata hudu wata uku dan ta gane ma ciki na ba ta bayar hana ta aikin komi bisa kalgin miyo ko ko kuma yawa da yawan kasara da sauransu Allah ya taimake mu Allah ya samu gadi n'an ya kamata mu ta kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh